الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya bukata da tabbata Allah salatu ya ce ce da ya nabi Muhammad sallallahu alaihi ya samu ne ci 2016 kalandar miladiya ya ci gaba da karatun littafin usulu salasa sharhi na ma ya lamitu ne sharhin ya taisirul usul sharhi salasatul usul يا الشيخ عبد المحسن القاسم يا إمام يا خطيب دان مدينة نبوية مدينة baya na man la bayani da ya ci ga ilam da biɗe rahimakallahu ce ce goyo annahu yajibu alaina ta'allum arba'in masail kidan waji wajibi ta ci bai yi masala guni na al'ula ya mafari al'ilmu ilimi wa huwa ngai ma'rifatullah ya ɗin soko wa ma'rifatu nabiyyi da ya ɗin nabi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla yake addiniyar musulunci da dalili uji man ga asaa ya tunye baci ya la'amalu bihi ya tuno biyu matsala ya baci na wajibi ta ce bayya wa ilimi nan gayi lotun gangani da ilimi ebo ne tulo gangani da ilimi bai amfani ilimin ya e tulo da ilimi madamini sababi na lakatun lafiya dunan sashiya a salafuji a ga kuna na tarin wala hizar hadisi bil amali bi ya ji cewa taimako ya gugu tsabe kuku fikin hadisi da ya tuna da hadisi ma'ana wagaji kato ya cin ba hadisi ya ci agala kato ya cin sallah wace ji sallah wa fi ba hadisi wuce ta agala ya cin kemne ɗin ɗin wace fiyazin wace ɗin wa fi buta misali ga lotun da ilimi na tsoci yiwu ne tsoci ayu lada tsoci mayu ilimi na tsukiyanin kemi na mai tuna da ilimi sababi yomi sababi na shela imani labi na tsoci wanda zai na ta dauza don hudan wa ata kun takwa zanajuwa ba wunan biya ba umar da sun tsoci laya al'imamu shaukani fi da tafsirin fatul karira karkashin ayan nan ga hu imanan wa ilman wa basiratan fiddi din sai ci biya imani ma biya ilimi da basira da addinin da me zai mawana ga da ne ga ilimi da tabbatarwa gangani da etuina ga mala al nawawi ga al-hikmatu yana yake mana gai al-ilmu al-mustamil ala al-ma'rifati billah ilimi na ku ko kala yake magai ilimi na ku kala da ce ci. Ma'ana مع نفاذ البصيرة وتهذيب nafs فانبادي basire be jutan rayu ganin bai jutan mana la ta biya juwan juwan ji wata ke kul lil amal bi wa mola gaske waje tabbatar wa yawon lokacin dun wal kafa an biddihi e mulu punke su don wulugwa wal hakim man haza zalika zane zane al hakim mutu da yake manin gai zane wanda sai wanda basira wa tabiya wa yi tabbatarwa ma gaskiya ɗaya ma tuno gangani da gaskiya wuce ma ɗe eh, ɗaya ma ɗiya da ya dede nan adda ke zaga lotu da ilimi na ce ci ne wuce farilla ya ce ci gota wuce na fila shi gota wuce sunan ne gota wuce tarawa tibu bushi na nan da to wuce riji da yi bayan alkur'ani da ya faru ji gangan in wani lokaci ya ci ta cuna washi masallacin sai fato ya ci nan lokacin magiyar da tafi da shi masallacin sai fato ya ci nan gai tun daga lokacin ba ya su babu lokacin ne gida latiya nan da na gajiyar nan zanen wani lotu gangani da ilimi a cin a gawa jiwa jigine da gaɗiya gani bai ba na ji eh, ga ga sakwai ji eh, ga yaya ko yani bai ganye zagayen ji na bai gaban za na ya zamu lagin tarin wa daga yana jin amfani a kun tuga bwana zandon da na mai ilimi na tsoyaci na yana zanen wa wa mai ilimi a ma da da soya tsoyaci ma ba na ilimi na tsoyaci na kaga wajen da gangani duniya ga ilimin cin gwajoyi amma gole fita ce ga ya zalu alimu jahilan hatta ya amala da ilmi man manya ku kyabwa jahili wa san wa lotun da ilimi sai za a nila bihi kana alima ya za maga lotun gangani duyi ga shi da miniyan manjo aka ga ya zama lotun da ilimin na sai ya ci yi na ya ilimi zanna ga shi ya yi rabu da ci yi efo ya alikiyami annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tazul qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna sai za a ɗebi ci gifuwa alkiyamiya sai a gina ga ya ce rayuwa boki shi waje dabo wa an ilmihi fi mafa'al amma gina ga ya ce ilimi wa ki waje gangani duniyo wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma amma gina ga ya ce dukiyo babu waje wa bawa mawucho wa an jismihi fi ma abla na kawo ma bai wasu da limamu ga ngago hadisin na biyu daga hadisun abi barzatul aslan za na je ilimin malatu gangani jiyana sheru ga ya jahili magasai da mini zaguta ya mafari na shi a kayan lace na wace da jina fari kiyami na ibn raslan uga wa alimun bi ilmi hilal ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan da na da ilimin. amma wani lokacin da ilimi yana a guja zaba kani a ji zai ji kuci nan zai ji buta kuci nan zaba nan zanen magaɗin matsala da ce mini matsalayen ilimi jonin hujja da tabbatarwa ta ce zawuncin ya ce ga wucin buhari don ka bufe da taciyen man shi ba a nabi sa a sallan gowar alkur'ani hujjatun na kawo alaika alkur'ani hujju ya ko ta ce hubu alima musu ga gudu zane ga lotu da ilimi na sakwayo ne zane ga da ilimi umar lotu da ilimi na sakwayo ne yana zane da da yahudi shi zane magai lotu wa ilimi yana zane da da nasara zane mai manna nci mai lotu da ilimi na sakwayo ne na wale zan zane ji gita taciyar a jo in na ga yanayi makasudiyar shari'a daga ilimi wa gangani da ya tuna da yi ne ya bane ilimi rina ne tu gani biyu na suku wanda za su ba ceci a sheik muhammad ibn abdul wahab ga asali satun ya taci imana matsala ya taci na waji wajibi ya wa ilimi ma lokacin duniya gayi a dawatu ilaihi dawa jin da ya koyar woyi zajo lo ko tsoyeci wa la dini ya tsoyeci wa wuza wa ba lo ko tsoyeci wa masoja nasiha dawa jile ko tsoyeci madami ne to ci kojo nga mai ko tuci jo sai ci ga kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin ya ga ko mi cina me zailo me zailo adini ya tsoyeci adajibu ta ce ci ta ce basira kemito da shiga mutumi na bi ta ta mulu tabbatu ya ce ci masai da mila ya mushriki shi ba ibn kasir ce ci guyu ju gafara ga ya kulu ta'ala li rasulihi ga ce ce ga da annabi sallallahu alaihi wasallam ne tuci ne ila sakalaini insu wal jin na tuno bayan jinu da zawan gishi na amiran lahu an yukhbira an-nasa anna hadhihi sabiluhu kedan ya zawan labari kedan ya kowace nan ai tariqatuhu wa maslaku wa sunnatu e ko ga cino ba na wada ga cino suna ne ga cino wayya da'watu la shahadati an la ilaha illallah wahdahu la sharika la mai ajiza dawa ji ajiri ki da zai ajibuta da gaske na sa Allah bugi amma na galayan dora ko ba ci ma yadu ila Allah biha ala basiratin wa idha julu ko ta ce basira min zalik wa yaqin wa burhan da ya kiri yan bai hujje huwa wa kullu man au yad'u ila ma da'a ilayhi rasulullah to anabi to ne gala mutuna ya ji dawa le na ne za sallan mu ga ji dawa le na ala basiratin ta ilimi wa yaqinin da yaqini wa burhanin aqli wa shar'i bi hujje to ya ankali to ya shari'a ya ga al-imam ibn kathir wajiba abun nawa da ne zane nan egan na daga ajiyar ko ya gane zane ji dawana cece latin da gan wa man ahsanu qawlan mimman da ila Allah wa amina salihan wa kawana innani minal muslimin e za dambu ne gan wa ja ku zane ga yi sashi ne no e ba so e ci umai lotun kirki wuce yawon ya fi da tace musulmi jona musulmi e na ke so ne wuce wuci maɗi addini ya nan ga addini ya musulunci wani ceci mu ba da ya kwai boro mutakin ya zaune za ji kokari na ceci awa gagwa daga yadda ba ni ceci ma wa gagwa daga kafirci ba ni ceci ma wa gagwa daga ya da ba ni na wato duk ɓanɓayin wa da zanda wa jishan addini ya musulunci na shekul islam ibn taimiyya gan maksudi dawatin nabawiya gan makasudi ya dawai annabawa shi bal al-maqsud bi khalqil khalqi yanayin makasudi wato ya halitta shi nan wa inzalil kutubi da yanayin makasudi ya ci cikin ya littafi shi ne wa irsalin rusuli nan da yanayin makasudi ya tutu ya tuci shi nan gayi an ya kuna jini kulluhu lillah ke da adini ɓato lufe ludo ya ce khala'iki ila khaliqihi gayi tajaji da jibuta ya Allah wa ya ga yadda ta ya zo ba ba dole ba na malatu ga mini martaba ya dawo don raiwo waje dawo da tauhidi a mala shirka nyaya ebo na ajiya na bindo da dawa illa a face wajen yi jama'a jiga da ba su yi ci amma lati caji nike ce bai ba da umajin kagala shirka lugwa bai kone shiga a jingwalo shirka ne yana ma gwayin zane ji dawa canin ga na gaje muhimmanci gamin mini shari'ar musulunci wani ko? ya e zamu da ya kima togototun ibn e Allah subhanahu wataala ga udu ila sabili rabbika idha ilayhi ko yace cinye wa bil hikmati da yi hikma wal maw'izati na hasanati jawazi wa'i dan dondo da gaji dawa mai ko yace ci da ikhlasi Mami tu ba wuya na bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ga da mini zai ja mi tutuci ji ya ce gaskiya wani shekul islam islami ibn taymiya musa da fata hubo ga warasatu rusuli wa kula fa'ul anbiya'i humul ladina qamu lid-dini ilman wa amalan wa da'watan ila allah wa rasul za naji za naji e gungi ce tutuci ji amma khalifa annabawa nan a ga zai ja ku gikini a ce a addini da ilimi da etu a mai zajilu ilallahi wa rasul a tuce ci gangani ga tuci nan na ya su ba wa da haƙƙan sannan shiga yi zai je lami tutuce bayan gaskiya nan wa hun bi manzila ta ta'ifa ta tayyiba min al'ardi allati zakkat faqabilat al-ma hunna wi matsayin na yi yiwangi nali umanu wogu fa'an ba ta tilkala ko wani ushbul kafir ma ya gwaji ne da yanyi ciji na fa zakka fi ha wa zakka nasa ha ko ce bai cita cin ya li makiya zanu ce yi na wa ne ga man kilkiji e yi zaji lo ga Allah na to soko amma yi zaji lo ga Allah na to anabi e yi zaji lo ke ba ko da Allah na cha to aya Ada ke da ga ba wunan ta buji gwata boje amma gwata zanu ci bojo wa mami tuwani mai gaskiya na so ci batu ciwo wunan wa ne mai makasuri na gada na, za ja na so ci ajini a jibuta ta so ci bugi amma na to annabi sa sallama gaji bigiya da addini ma la ga yin zane je jin dawa a ce yi zaje mai koyar so ci na la da wuce a fi wa ba ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga na ga iza jilo bawo na wa de lada ko ton ko ce lada da jiga la mituna lada za mu ce ma jiyan jiyan dorowa wa man da ila dalala kana maga iza jilo gina kana lai min al ismi misli asai man ta tabi'u na najele shi da shi ne sai da jiga la mituna wala ya kusa zalika min asamihim shi'a inna ma diyan doro min ya lefi abuwa alima musu ga goyo ya zo ji kokari ya ci halitta shi ala gagwa na wuda alkhairi ganin fayin shi ya wani annabi sallallahu alaihi wasallam musu ga sayyidina ali lalla an yahdi allah bika rajulan wahida ce cula zai ni ya bawo gwata yawo bu khairun laka min humurin ni'am wuda alkhairi ya ga ya ga wadira kun zuru zuru shi danyi mutafakun alai ine maksudiyar shari'a nan ngai ala za an jawo ba a ɗace ciye nga malaman kirki yana wai lauza shi nan bayani ya tauhidi sai mina je ba da jiya ce nan a da da sun ce ci a ya ɗace ci a wata muku da ce ci azkaru na nabi sa sallama jinan a ji salla sai mina nabi jinan a fiyazun sai mina nabi Awa, zaka a laji na ni sa sallami jaji na amma la mi atuce ci amma ga amma ga la paso ci baci ma amma la mi atu annabi sa sallan amma ga ni annabi sa sallan ba ma amma ga a dan adini ma amma ta ko gboro amma ga pan ya daga ko gboro ma yan ga man kirkiji eh lauza jo wuji fadalla ya ci can, da daraja ci can, da matsayi ci can, ko matsayi kungiya ga lawari tasha shehul islam ibn tayyiya na fal'ulama warasatul anbiya ga manji ya gungi ciya na bawa jayo alaihin bayani ma ja bin rasul mutata ba manji ajin bayani yana nabi sallallahu alaihi wasallam tuci daidai na warraddi ma ya khalifuhu ina maga aliba wa ni bana Allah wuce a jiki yau Allah wuce a yaya zandoro na gagun na ugan ba ne zagan wacce kare na dai wajen na biya na waya cin bici wa maga cin bici wacce a gagan ngwaya sauyatu wogo alhamdulillah na ga to yaman kirkin wa maga agbaci kawai ci ga waya agwa girman kai dan bai zane jiya yi wuce ne da wani wuce ma ka ga ajin bayani ya zaji ga yabo na man ka zaga wani mai kuskure na sandoro su sai ba ni ta yi da bukata ya dawa a da bukata a da yi ɗaya a jini ga kemina da bukata ya yi yi cigan da nuna ne na shehul islam ibn taymiya na fannufusa waje la marifati ma ja abin rasul rayu za an yi da bukata ya yake na fici da bayi na wata ba yi min ha ila ta'ami wa sharab amma dai bukatar alamiya to na fici da bayi na amma duye amma a tu na bukata na zai da lo bayan gici da fifi na ya bayan wuce na wugarkin na da bukata lo bayan gici da fifi na fahim na za idza fata hasala al mota fi ya ibn kai da gici ya ko ya da fiya wanda za su yi zo wanda yi za fata hasala na azab amma kaga ya ya ci da ba ya ga annabi sa sallan madaba ya to kirki addini musulunci madaba madidejin na sa wa ne a dingwalo azaba Allah kiyaye mu dawa ma uje majali na gokenin Wola ili no wuza mini ya kwen dawa budo na na jile na wajin bayani wo lulugwa mini ya kwen dawa budo sanaye na wasan wato mine ya kwai dawa budan wajiza nasiha mine ya kwai dawa budan wala alkhairu wuza mine ya kwai dawa budan batan da shaga da ya kwai dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ga man dalla na khairi falahu mislu ajri fa'ili ana ga alkhairu wuza shi ne zannan wa dilada ko tun kwaciya na ga lotiya lada lojiya da tuci na muslim ga gudo zane maga fan ga wuya la gaskiya wa da ile wuza jana ma la gboro ya dini wa na ko ci maje ilimi ko ci ga wuya ta gaskiya na ma la wuza an jana zane na jin gargadi ya bala ce ci ga inna da zai na tumu na ma an zanna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun lalle zai ji ya so gaskiya ne ci shi mini ya bayani shi bai ba wushi baya na yuɗe ya zan shi da ni ta littafi wani jama'a wuce shi a gani zai e shi ya hannu humullah sai ci abula na ɗinan waya la'anu humullah inun da shi mai bula na bula na ɗinan sai ci goyi can al'imamu ibn al-mubarak mu fi ga man bakila bil ilmi ibtuliya bi salasin zandon da na gaɓe gaskiya ya wuce mai da ilimi amma wani lautan ba wula wuza ja wuma na gaskiya wuza ja to ci umar ci da ya wuta imma an ya muta fa ya zabi in imma zanno luci ilimu ci duda au sawo ko mawa dubatan au ya sultan ko su mawa dani tu mulki da ciji wai da ilimi ce ta fa la ce ta tsira ta wala gaskiya wuza ja wala wawuka tuwa wajen gin makaranta na shi wallahi linuhu ala manna wudi dawa to wajen wudi litafi to na ba wuya alaihi sallallahu alaihi wasallam shi na ga waka wace so ilimi za ce laji fari wato zahiri na nan waje a dele with all ilimi no jana e tun da ci na ma yu fa su kile baji ce su ku bata nun gaza na fe da lami tuza in ta fe ga yanu jina waje ka da fiye wuce ma a ji wani lulu gwayo yana e waji waji bita ce musulmi don donan wuji dawo lè kún da na muga gbàgbà na sanwatu ilé ji kokari da nan ji da society ji wuluje amma zage ji dawa na wunde ilimi wuje da sun wuje ci wunde ikhlasu wunde kima wuje yagu wuje tosayi wunde mura'atin al wal mafasilu ogalle da dai ju gbàgbé ewé káwọn ẹ̀ṣẹ̀ gbàgbé ewé à ju gbàgbé mísí káwọn ẹ̀ṣẹ̀ gbàgbé mísí à ju gbàgbé ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ní kàbá fún ìmá ẹgbẹ́gbẹ́ sàndóńdó ju kòkari yẹn tó gáàyè jìyàn na tó ètò jìn gbàgbé yìí mọ́gá arọ́bì à masala ya guni ci mini yana jaje wajibi ta ce za ya ɗaya asabra alal azafi ya zula kuruji ta tiya bayi ba na gaji wunan mas'ala ya gune ce mini mas'ala na shaji wadi bi ta ci wai ya ɗaya ma lutun gani bai na gayi a sabru ala al'aza fi ya zo la kuru je te ya gune ga juna e bona da na dawa ya gbaye za yi ji jawo ka kai ke mina sura za yi sai ka kai na za na ga addini ya ce ce ku yi kinin wuce za ji ga da ce ci na zanna wannan wuyin cikin da na ta ci ubo umagiki ne matsayin ya tuci shi bayan dawa yin halitta ji lo ba da jibuta ya ce ce zane mai ji dawa ya zaji gaja da agba to ya ce amma lamina to a nabi na wajen ya ce yan yadda ci na ji wajen ganin wani alishawa za hangi ba yadda ci ne wajen ganin wajen ya tuye ba za hangi ba yadda tunai wajo ga na waje halaki da saɓani za zanu ce lalaza a caja fiye yi baba man na ga jin dawa nan ya bugan waje waje fita ce zaunin ga akuri jina wala da ya bayan ce ya bayan ce ce alimamu malik ga la tugubitu ahadan lam yusibu fi hadha al bala na zandondo ya gashi shi sai da jihar jibitotu ko da ba zan dondo na bala ilo ci laje ya tiga lamara a jinin na buwanin ma wale ga soburu nga yi nye gbanwo a jini bata mai da bukata ya kuri asali ya kalima ya soburu mai alman uwal habs a e bago a kuri nga yi wala rayuwa ke fushe oluwa wala gintara wọn kí ẹ̀gà káza olúwa ọ̀lágábáṣe wọn ní ọ̀gá gbájúmọ̀ ọ̀gá ya mọ́ ọ̀gá jífúṣí mọ́ àmá tàbí àkíríkì ń lọ́tùrú mẹ́la ẹ̀fẹ́ ló tún sápá ní mẹ́kọ́ mẹ́la ẹ̀fẹ́ ló tún wúrúwa ní kágbó ń na ní tó ti di ń yọ òkè lálámàrú tájúnà ṣéèkùl islam òfin ẹ̀dà ń láàyè náà lè ìlà ya za a ba wa sai da ilimi wala yunalu rashadi illa bi sabr ya zama de iko ya milatu ya koyin gboro a sai da kuri ya ga ibn taymi ya ji abu da wannan ya bago wa bi sabr wal yaqin bi akuri ji gangan da ta ni bi ilimi wangi na asali gayi a tawakkuli na ga lazari ta imamu ci ko kuma dini bo ga malaikatu taymiya musa ga faman wafiya sabr wal yaqin ja'alahu Allahu imaman siddiq da ce ci ga kuri laya kuma yake da laya nan ce ci ga zawo shi lafi imamu gun addinin nan a sai zane ta kwai gboro ce ji dawa no addini ya ce ci nan ka ga yi ba wai ebo na ba yi ba zawon yi ne tabi a ya zawon yi budon sace wala kar kuzi ba rusulumin qablika a to cin ci za ga mana kanu wani fasobaru alama kuzibu amma a kurji ya ce ga mana na zanen wa uzu hatta a takun nasuruna a mai baba har da takun na nasara ya ce da da da yana ya bugo tuci shi a yi baba da gan a mai baba da kai allah subhanahu wa ta'ala ga wani kadistu zai a ga musulmi min kablika fa dillazi na safiru minhum ma kanu biyar yastahzi'un hakika ji tsama da tuci mai bi kanu wane na da na shi majiya tsama na ina sai jiya tsama na biya kyujin abin gagbo ne bal a zai don mitu cijo na auto ne bayi ba so tilatin za fa kullum ma ja akum rasulun bi ma la tahwa anfusukum mustakbaltum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taktulun Kando da na tuci ga da biya yi da ya na rayu ya yi wa ne fiye gbocika ya gantu cin doce la gama na zanuwa ce masu ya zanuwa ce wu zane ga a ku in ci je na tuci be gangani da yi na ya na je tuci shi na jiyu so ce wa ka zalika ji an na li kulli nabiyin a duwan shayafi na insu wal jin ba ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura a ya gama ya anabin dondo inda makiri ji tsakani ya shaitan ya zama yi to ya jinu ji na jaja sai jiwa ya doji ya ga didi shi na ta da sai lupanin fiye na ya bago a kuri gangani da da sai ce ci kai da ya makiri ji wani lagun dondo cewa sai ce lati na gawa in tasbiru wa tattako ya ga a kuri ji ya ci madadin da da sai ce ci la ya kai dukum shai'a kai na ga na wa alagun da ce ya inna Allah bima ya'malu na muhit ya tuna da wance ya lubata na sai ci yin magutu ya ci maɗi e bogo ezab eza e shi shigan waje dawa ga ya kwaya sai ci ta tiye gaskiyo amma mu ciliya mi mace ne mai akwai da ci limamu shafi ga ya ab ya aba abdullah afdal ayyumakana ayyubtala ki da falala ga yazo ala tamkina jayu ka shalawa ma cale faƙala shafi'i alimamu shafi gan la yumakana hatta yubtala a jin tamkini yawan sagu mace fa inna allaha tala nuhan wa ibrahim wa musa wa isa cece a nabi nuhu mace amma to ibrahim to musa to annabi isa wa muhammadan to annabi muhammad sallallahu alaihi wa salawatullahi wa salamu alaihi ajma'in ma sabaru makanahum kaku na ma a kuri na to ya tamkin laya fala a hadin an yi kulisa min al'alam albita. al-bitta sannan ruga ne ga afoke. Ba yi bandoro ruga completely ma sannan maga kuri jin mun ja da ya a kuri na makirin wa fi wadu zandon da na magashi wuce da kuriya na wane ga tomakiri wafe di evu ba na wada jiyan da cibiyoyi na musulmi la a kuruji mu wala da daga batu ya ciwo sannan maga sai ka da ya ce wade lada daga batu ya ciwo mai lotu kirkin mamitu suna na dina wale ga to gu sai ce a kuke yi mumini yanayin mu kan don da nausu da tun kirkin mu na tun da juduwa mula kuru je tiyan kaddara na gabi a juna ya bugo zawangi kaga mu majin hakuri ya e tiyan na ce e ta ajin haramu na wancan lulugwa mu majin hakuri ya tiyan da na ce ta ajin wajibi ta ce wani wani wajen umake ji hakuri gani da umake ji imani yau la hakuri gani da ya kaddara na gaji na wane ga zane na yana jinan gafe yana ga ne bana a kuri na wane da hannun nare inda ni ne yana da muhimmanci sarauni na ta ne ga da ilimi lokacin da ilimi umar zai jan addini ya ce ci umar ke a kuri a nan wa ne ga zawaci wa da ya fi ne a daunin allah subhanahu wata ta'ala ga fasbir Inda wa da ya a kuri dinne da alkawali ya ce ci gaskiyo wala ya tafi fannin kallade na layu kinun ta ne da ya fi na nan láìmọ̀ ń gajo kímọ̀ ń gajo kó ọ̀gán ga fàyà málẹ̀kí ẹ̀mọ̀ aláṣùbáná wata alájí tó ce fòrò ga aláàkúrí ajé sọkọ́rọ̀ fasbir kama sọ̀bára orí la'azumi na rusul wà àkúrí jí orí rusul ajé àkúrí na máa jẹ́ mọ̀ nínú àkúrí ọ̀gá fẹ́ jù nínú àkúrí wọ́n fà bẹ̀rẹ̀ àwọn yìí akuli madami ne ne laza dira bonan akuli madami ne ne lawa ga ga wala to kato za mu ce unga ayyana wa ma sai ke ji kokari etiyan wala ni o taju etiyan za ya ji fane, ilimi na to ci da wani kan don don na ma bai ba wace unga biye na wale ga nasara wace to to bani da wani ibn annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna nasra ma'a sabri lalle hakika nasarawa fabangani da yakuri imam muhammad gagozo sayyidina ali ga sabru matiyatu la takbu wal kana'atu sayfun la yambu nasara ma mun jiga dole ya zulu da nasara rayu da hulu da nasara rayu ba nasara na a da dawa ya da waje na daga gaskiya na ce ci ga nasara la da kawai zuma yau na ci ga ya ba an yi jilla a ga ya daji da ya na waya gane a maguya gaskiya na a da ke ya na da waya gane gai ba wai ci gangani da tuciwi na amma kan yi zaji gaji danyi a can yi ma ni ji gangani da bijiye ya na mawai gane wani ba wai ci gangani da tuciwi ba wajen ga ya bane zaji dan ya ni na itimin nasara da bayanin da wana fa'amma zabadu fa ya zahabu jifa'a zane da hakuri na wade izza to ijo ma de izza to alkiyano in ma de ma iya ya ce ci ga pamba ne da ce ci ga inna allaha ma as lalle ce ci pamba da zai ji da hakuri na ibn qayyim ga يثقل الميزان باتباع wa والصبر عليه ga mizanu tsoye zama lufa alkiyani da ya milatu gaskiya biya kuri ce gaskiya wuce wani wa bazluhu idza su'il da wake wala gaskiya wucin wuza shi aga biyo gane wa akzuhu idza bazal lawal falahu daga ibn qayyim azaba ga don daga tafi istimaju da islamiyya lawal falahu mu'allakun bi sabri wa tuqa ga al falahu egwa ga wa degwa wa laban kuri jibe da sai ce ci Allah subhanahu wa ta'ala ga yayi wallazina amanu firu wa sabiru wa rabitu wa taqullah la'allakum tuflihun ya na jaimani jina ya akuli ji yadda zai foro bato akuli ya mai jiri ba to mai da sai sai ce bu ne gagwa Allah subhanahu wa ta'ala mun ya zai ji da akuli na bushara da ya wuta min doro min yubo wanda alkhairi ga ne dai je ba ta kace ubo a ce a ce a ce a ce wani Allah subhanahu wataala ga wa bashirin sabirin za su asabatu musibatun kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min mu rahma wa ulaika humul muhtadun bishara dana ya zane shi a kuri jina zane masu ba za a a daga da ba sai ci maza ya balo za wanci shi a salatu ya tabbata daga masu ya ci abu turama ba wacce mashiga yi zai hide ta ciyar ba wani ya bago aljanna wa ya biya sai biya kuri Allah subhanahu wa ta'ala ne zanga inni da zaitu mu yau ma bima sabaru annahum humul fa'izun ya za wace gaba nan nan yana da kuri ana gan za wace ga zai ji a dira rabuwa ma gagwa nan wa ya mas'ala gununin nan ilimi be tulajuyi be dawa jihi ilimin ce be akuriji na da miniyar jihadi ne zaji tita, ci tashin ga rayu ta zuna umarke ta to zan doji ji zuna al'imam ibn al-qayyim ga jihadin nafsi arba umarati jihadi ya rayu na wato a jin tita ci tashin wani wuce martaba guni ya mafari waje kokari wadauwa ilimi e ya bawo biya jini ya gaskiye ne za a gagwa ya zama wa mato ya jato alkiyami a sai biyu na kan dondo ne daga shace to ilimi ya bawo biya jini ya gaskiye wa a cin zaɓar da na ji da na gaji wala to ya jato alkiyami ya ba ci ya e zo ji kokari ya ce wulo tun gangani da ilimi ba na so ya ca ilimi layu na ya e kaca ilimi kawai ne tun dabuwa na kagun lagun tsoza wani amfani yawa ya ta ci ya zo ji kokarin su ji dawo ne ko ce ci mu su da ilimin wuza zane kyanin kaga ya zama jana cana masu kun ya zaga fi da mini zai ji a gaskiya suna adam ya na ce ci cin shi ya ba gangani bai bayani na yan ilimi zane masu kun wajen amfani ma ke gungwa daga azar bayan ce ci ba yana ni ci ya zo jin kokari wula kuruji e tiya wala na jige biyu e ga yadda waje wani kan da bai ba ya halitta shi ya e zamula ne ta zo martaba guni e ne na ga gumi ya ga sai da miliyan arabani yuna shi wale daga babun na bayan na shi da ya tiya kuri wani ya e ba za a ci ga kafin ji fahimta bojiman wale ga zane ta ce gaskiyo wani ngai ga zane ta ce ba wani ngai daga tubo wacce maniyan ta zuna amma gbanin na ja gunu safwan awu ebo bibi ubo ja da ne dirham awu ebo kibo ebo ya bibi ubo ha eh, abu mansur al-hallaj awu ebo bibiya na ji utsamina da zai shi dai bi za wuce shi ne wale gan za da da yi wuce shi a daga za wuce ya hakuri ga aji ta ce dawo ari awa a wuce ya ga da babin na ba ya ne na ji dawa na ji to ba wuya ne sa sallan mutuwa a can ya gadi mai zaga da shi shi wuce ta kafiri ya ci bata ya kafiri soja bata ya kafiri kali bata ya kafiri lauya bata ya kafiri najeriya ya balad ya shi ya kafirci shi kafirci abuja mai balad lukufuri sai da ta kafiri ci abin ɓata kafiri ya ci ɓata kafiri amma can ya ma daguwa ya zage ya ji dawa ne yi rina na ji a fi dawa a rijin zallar ba na ji dawa lodino a ga ya gu mutu ya ne ga saboda halalla za zaga mu ya ji dano amma zai je gu nan a nan muhammadu ya lami ta ne ne na yana da na katilar na mukatla a ibo na aga ya ce ya allah ya wuce ya ji ba na ga ji musulmi ya da sallajar a de sha a bada badajan a de katuba a de lewa addini musulunci mu wa ke gashi ba dawa mu wa spray da yabo kibo fiti na ya kawari don cijo wadalilu kaunuhu ta'ala mun ga dalili ne ga na shi ga da shi da da nan gai ba ce ci lati ne ga ga bismillahir rahmanir rahim wal asri innal insana lafi إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دليلنا الله lawo ke da wajibi ta ci bai yi matsala guni ga mai ilimi ya tuna joyi dawa ji gangani da hakuri jina wai ba nisa kun lati daga bismillahir rahmanir rahim wa ne mai ya ca wa bismillah wa basmala da da yazo ya bo ta bayan sura wa ce wannan ga wal asr ce ca kutiji gangani da zamani wani zamani maza yi lokaci na ji e za shi e lotu dana e wani ibra da lokaci e ibra da lamar ya zamani sarauni innal insani lalle zawan yi jin sai zawan yi bayani wanda shi kusurin bata ajiyar asara ma ajiyar halaka ma di nuna ne zane ma ajiyar asara nun gari su duwai zane jiran bono nuna ne asara wato mai lefu iri iri zan da ci asara yi bayanin pejoto alikiyayo Allah kiyaye mu dan da ci ma sara kafa no ci ma da sara kafa no ci wa e bogo illa illa sai mana zai ja ja sara na rai zai da sifa guni nan alladina amanu zane ja imani ji imani ma ga sai babu ko imani irin nan mango ne wa ya sai da ilimi wa amilu salihati amalu fikirki nan da gabaji da yamaji. da gintaraji amma ji ba su yi ciwo amma mutu a nabi sallam ba nigin na koya kala da ya tuya alkhairi shi bai to na sona to na tulana to na ji alaka da ake ya so na to ji alaka da hakiyar wujuji na wata wasau ai mana a ji ci, a masawajitu bil haka da gaskiye na ngai imani bai tun kirki wani bata sai safajitu wata waso a mace sawajitu bai da saburi gangani da yakuri ta ce masiba gani da kaddara da shige biya ne gangani da bayi bayan halitta ji na ejiya aforo da tuguri a mai kagwayen ya tun da bi a mai la'akuri da ya ce ya ga jihani ba na ga fisarin ne kuwa kana wa na ga zane na wa fi da min zai jajin asara bina sai ta lugu ya fi da min zai jajin asara wani ma ba na maza fi da min ya wuji kirki ya ce na jajin rabu da lamarin guba ba ne na ngai ilimin wani da ya fi kirki da yana fale ga wuce ce ga kirki da lamarin na mace gaci na suku waje foro da gaskiye wa mola a kuroje wa lewa ga zai ce lalla a su ga sai ga kirki ya e gwana addini bayanin ngai imani etu e kirki dawa ji ganyen da hakuri jiyo shehu islami ibn qayyim ga salafu mujmi'una ala anna al-alima la yastahiqu yusamma rabbaniyan hatta yarifa alhaqa wa ya'mala bi ga man jayi jima'a salafu jayi jima'a waje ke dai a yi man ga zane rabbaniyuna ko zane goye ne ba san ga ke gaskiya ye wacin malokin doye wai yu alimuhu wacin makiyar na gaskiya wacin wa alita ji faman alima wa amina wa allama ba na magadin ilimi umar lotu da ilimin ce umar ke na ilimin ce wuza shi ebo to ya ce wani fada ka yi da mafi mana malakuti samawa za na goyi ga zane zamuci kuyi tun daga sama guta ba sot la'asiri santu yau kere za yi bayani ba wajen asara nan da gwaza na ga wakana a gayi zai shi kagbin ilimi ya wula gumi da imanji da ci. gani bai tuno gangani bai ya tuki rikishi da yuba ya ce ci ne mutum bai tace ya gumi an da wani kuma ke ji kokari dai ya ce mu ke kenan wasu ya ci a nan da da lugwa ma da lagwa sai ta kirki wani da ne ne masu ku na ke da sai gani da hakuri ibn yi na qalat uka na uqatiba gam zai ji da hankali bai ne wani eh da jiga an-na'imu la yudraku bin yi ni mai da ni maya na tuna tunalu birraha shi fama wani yadda bai faya wa anna man asara lazzati fatatu lazzati kana na gashi shi wace mai je ladan gboro na wane ga mai alkiya ne wa ya ci gwan kana man ga da fashi wace mai loto na da fana wa da fa Alikiyaye ko karshe rayuwa wa da zayo ranar magashi shi mun ji gani ma nawa wa kan dondo kuma wa ja kuro na wuya na tun kirki ko ga tun da lugwana na wale ni ma ya janna je bala nan gwa ne da hankali da basira na in ga wa suratul asr wani agbona dole ya zo ji ne wa gwa da kiyo wula sifa guni noji tabbatarwa ebo wulu gangwa da nasara sautu asirin nan wa ku da ka'ida ne da muhimmanci musulmi ci galo ugbo na a sheik muhammad ibn abdul wahab na kalitafin al'usul salasa nan ga kala shafi'i al'imamu shafi'i rahimahullah ce cunjuyun wega na lauma an lawa hujjatan ala halki to ba su kwaciyar da ci shi na gafe hujjata cin halittu jona illa hazi sura sai sura nan la kafatuhum ga kutaya al-imam shafi'i ngai muhammad ibn idris al-imam muhammad ibn idris ash-shafi'i abu abdullah na tabbace ci cinji mini ya al-qur'anu yana gafi hujja da gargadi ya alittujina sai sura wuce kwanna na alkhairi ko kana la kafatuhum ga kutaya al'imamu ibn kafir da ya ce ga al'imamu shafi yau ke ga da lafaz ga lautar da baran nasu zai sura na tafasuhun ba an yi zakpa ya ce sura nan ga kuke ibn kai make tuni a tibiyanu fi a samun kur'anu make tun mista huda da sa'ada make da littafiyan al-istiqama yani da a as ne da lafazi gan lau fakara nasu kullum fi zai sura la kafatum za an yi bayanin rakpaye e ce sura nan nga kukeya e tiya alagwa sun adini tsoye ci a kirki a jindawa lo ekwe ci a mala a kuri aji nan wa laugan yayin gwen za an yi wanda ba ga wadda wani ibn qayyim nga alkamalu an yakuna shakhsu kamilan fi nafsihi emi gun ga za an yi lugun mi wato da cita a mukmilan li ghairihi wa mawfaji ko kan zan ce ala gun ma ce ga jini ma yawe ya ilimi da bawe sai kpanan wace ce ce jini ilimi da bawo ya to mai go sa da la da bawo hiya min suwar alquran min suwar alquran alkhairi bi hadafirihi wato da e al sura ta yuyo e eh, bai adadi ya to a ah, yujo bai kalimu jo ne wanda mini sura na ku alkhairi ya kan sarawi mini sura jiyar alkur'ano na sura na na wani ya zaji bushara ya tu kirkilo kuma ya zaji gargadi ya zabi laifin da damar ya bago wuji ya ci gannan un ɓoye un ji lura nga mana ibn rajab mu sai gani ta fiye da ta yi filmarifin ga zai sura mai zanin lilamal ga sura ya surat la'asirin nan sun ya tuji ya zini mu'min biha nafsahu na mu'min ga Allah min wuta tun wani fayubayyin lahu biha ribhu min khusrani mun ci ga tula ya sa shin wagile gi kashi wajen asara je sura na na man shiga gaji cewa sarawin ya ciyan ebo muhimmancin ya ilimi woka ni ezulotu na ebo ezu jibutu ya tsaye cuta ci ba wani zaɓe jibuta ya tsaye cuta ci egiyoma al'imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari wani ga sayi al-bukhari al'imam ibn abu abu gawa kala al-bukhari rahimahullah babu na ilimi qabla kawuli wani wal amal ba bi dana sai al'ilm ya zuwa ne shari'a ya zamu su doji katu qablal qawli kanu gagana kanu waji dawar da ilimiwa wa qablal amali kuma kanu ya zuwa tuna ya zo, zuwa ilimiwa wadda dalili mai ce mas'ala nan zai qawluhu ta'ala ga na cikin nasu daga fa'alam yawa nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la ilaha illallah sai da da zai zaji buta da gaske na sai Allah buja madina ga fubaci na nan wastaghfir li zambika wa ba gafara ya zunubi yawe wa da ce ci ga ce ci fage wani wa molo to ne ja la le so nan al imam al bukhari gafa fi zil aya aya no ne al imam al bukhari ce ga sai dai ayayan fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika nan bada'a Allah wacha bil ilmi bi ilimi qabla al qawli ko kani e gana wani amal kuma kani e tuna e bane e zaga ilimi wa nga lo to e to ta ce basira e to ma ta ce bawo e tun dondo ne e za e tun dondo ne za da lo umaji ilimi jin lo e tun wuce e tun wuce nan wale ga e tun wuce egun alatu ba na gaji qayyim fega ga al'ilmu imamun wal amalu imamul amal wa qa'idun lahu ilimi ga iliman yato ilimin zai je wal amalu tabi'un wa mu'tammad e mu imamu ne lami tu ilimi fa kullu amalin la yakuna khalfa al-ilmi muqtadiyan bi fa ghayru nafi'in bi sahibi etundondo ne zaga daji maji ilimi shi da wuce mu gaidin wani ya toshe ala'amfani a zane gaji wana bal madarratin alai wunde alagun latu kama kana ba da salaf ta na fashe ya salafi shiga man abadallah bi gairi ilmin kana ma yusudu aksar yi yusudu zane gaji ta ce ci umayi da ilimi na zanen ga banna na wajina wa dokun ga yara na wajina martabayin ilimi uta martabayin eto ilimi sharati yo eti eju tayan eto etu masukun wọn àṣẹ wà ń yà sí agatu tàtíyàn ilimi kirikyo ẹgbọ́gọ́ e ìdíjì kàtún gangani da manji ilimi gyakuri ilimi fi daɗya ilimi fi wa ilimi ilimi gabe etu yẹ ilimi lọtun gangani da ilimi na tsoye nga yayi ne yi mai tsiya gangani da ta dume aka zage ga ene ya zaɓi a na ya zuga don ƙya ene ya zaga bata na ya zuga na wa bata ebo ya zaɓi ganga da adini ya ce ce umarji ilimin wani ebo na kanwaci yi kanwace za a yi makanta wa mazamin yola man cikon gawali yadda ya kuskure zaɓi ta shishi wunde a ma alkur'anu ba ma alkur'anu magbanin wata lalawa ga waɗanda matsalai a ya yana magabi nuna man wacce ko ga wasu ya fata ya gandun da wani yanda ya kuskure zan wacce ma a dai a dai kwamiti ya manji a ce ne ga daga na zaka zaji fa da dawo wani alanu sai kwamiti ya manji a layu nawa ne mai kuskure tura ki ga wajen manya a ga ba zai ne wato wajen manya lugwa zai da limi na a jiki a ji bayani ya ta wuce sai insha Allah ta'ala iga ka ji ba wannan ba ne iga ji daidai na sai ta ala doya ane za a bici na sai ci fabi wal ilmi inda Allah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh